فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis daren juma'a uku ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta takwas, wanda ya daidai da sha bakwai ga watan yuni shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road mijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alfikhul akbar na imamu abu hanifa nu'man bin thabit al-kufi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda aka haife shi shekara ta tamanin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina ya rasu shekara ta ɗari da hamsin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a jerin kwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na talatin muna ƙarƙashin bayanan da malam ya koro mana akan azaban ƙabari. cewa wannan aƙida ce ta ahlus sunna wal jama'a da kuma tambayan da munkarun da nakirun za su yi wa mutum a kabarinsa idan an shigar da shi ƙabari su yi masa tambayoyi guda uku ne dalili saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi labarin haka a hadisai ingantattu wanda mu'tazila suka ƙaryata kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa akwai azaban kabari su kuwa mu'tazila suka ce babu suka ƙaryata azaban kabari me dalilin su sun yi amfani da kwakwalwa suka ce da za a buɗe kabari a duba mutum ko da ba musulmi ba ai nassi ya nuna suna cikin azaba kenan ko kafiri idan ya mutu to su sun ce ai in ka bude baka ganin wani alama na yi masa azaba saboda haka su ba su yadda akwai azaban kabari ba wutar ma ba su yadda akwai ta ba sun ce sai ranar tashin alkiyama sannan Allah zai halitta wuta to kaga wannan in yadda da Allah ne in yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai abin jakaici akwai waɗanda a yau zaka ga suna irin wannan da'awa kuma suna kiran kansu ahlus sunna zai ce maka ai babu azaban kabari wai babu wani nassi da yace ana azaban kabari to duk wanda ka ji ya faɗi wannan kowaye shi kowane irin malami ne kawai ka sa mai alaman jallayi cewa wannan mutumin yana kan bata a wannan maganan yana bisa bata saboda wannan ya karyata nassi na Qur'ani ya karyata nassi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na farko Allah ya ce annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wuta za a bujiro musu da shi kabarinsu safiya da maraice mutanen wa sai Allah ce wa yawma taqumu sa'atu ranan da kiyama za ta tsaya kenan ana magana ne a ina a kabari sai ce adkhilu qala fir'auna ashadd azab. mabiya fir'auna zan shigar da su azabar da tafi wannan da suka sha a kabarin su kaga wannan nassi ne karara na qur'ani ga mutanen annabi nuhu Allah ya ce mimma khasi'atihim ughriqu daga cikin laifin da suka yi laifin su da suka yi wa Allah sai Allah ya nutsar da su fa'udikhilu naran bayan an nutsar da su aka shigar da su wuta kaga fa'un dinnan littartibi wata ake, ana nutsar da su aka shigar da su wuta to kuma wutan da aka shigar da su wanda ya shiga wuta yanzu kaga babu sai a ina sai a ina sai a lahira wannan sai ya nuna wutan da Allah yake magana a ina kenan a kabari fa'udikhilu naran Allah ce sai muka shigar da su wuta abarinsu kenan falam yajidu lahum min dunillahi ansara kuma basu sami wanda zai taimaka musu koma bayan Allah ba ba wanda ya isa ya taimake su wannan azabar da suke sha kaga Allah ya tabbatar karara ana musu azaba In zamanin annabi nuhu har zuwa ranar tashin alkiyama to wani kuma zai ce maka wai babu wani nasi karara da ya yi magana a kan cewa akwai azaban kabari kaga wannan aƙida ce ta mu'tazila kuma da malaman falsafa sannan ga hadisin Abdullahi dan Abbasin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Bukhari da Muslim ya gilma wasu kabarruka guda biyu sai ce innahu ma la yu'azzaban kun ga wa'annan kabarin guda biyu ana musu azaba wa ya faɗi wannan maganan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa ma yu'azzabani fi kabirin amma fa ba ana musu azaba ne akan wani abu mai girma idan mutane bi ma'ana laifin su ba wani laifi ne babba idan mutane a wata ruwaya yace ala innahu Ya yace ku saurara laifin ba abu ne mai girma a wajen wa Allah amma idan mutane ba sa ganin shi wani babban laifi sai ce amma ma ɗaya daga cikin su fakana la yastanzihu min albawl baya tsarkake kansa idan yayi fitsari in yayi fitsari kawai zai kakkade ne sa al'auransa ya ci gaba da harkarsa. sa kaga bai yi tsarki ba wannan dalili ya jawo masa azaba kaga wannan ai mutum ba zai ganshi a irin babban laifi a wurin Allah ba ko sai cewa ammal akhar ɗayan kuma fakana yamshi bin namimati yana yawo ne da annamimanci yana yawo da gulma ya hada fada hada wannan da wannan ya hada aboki da abokinsa mata da miji kani da wansa uba da ƴaƴansa makwabci da makwabcinsa wa da kannansa kannai da yayyinsu aboki da aboki sannan ya rikita al'umma kaga wannan zaka ga mutane ba su daukar shi wani abu shine kaga manzon Allah ne ya faɗi cewa ga laifuffukan da suke yi a idan mutane ba sa ganin wannan laifin babban abu ne a wurin Allah amma a wurin Allah laifi ne mai girma to kaga wannan nassi ne karara wanda ya nuna cewa ana azaban mai kabari sai shubha ta biyu sai suka ce ai wannan hadisi khabaru ahad ne wai zanniyu thubut wa zanniyu dilala wai khabaru ahad ne wannan hadisi kuma hanyar da aka tabbatar da shi zato ne kuma dalilansa zato ne ba yaƙini ba saboda haka sai suka ce ba za a yi aiki da shi ba saboda ya fada kan aƙida amma same irin wannan hadisun suka ce in ababin fiƙihu ne na halatta to me raba fiƙihu da aƙida duka wa ya saukar da hukuncen hukuncen a hukuncen fiƙihu ya saukar da shi na wa waye saukar da shi to kaga kenan sarrai suka yi kaga suka ce in a fiqhu ne za a iya aiki da shi amma in a aƙida ne wai a ajiye shi to kaga anan ka san cewa tabbas wannan magana ba daidai bane to wannan abin da yasa ake so mutum ya gane kada ka rudu malami daga cikin malamai wa'anda kila Allah ya ba su karɓo a cikin al'umma ka ji ya yi irin wannan magana ka sa mai alaman jan layi, wannan maganar ɓata ce ka ɗauke ta ɓata kowaye ya faɗi ko ni ne ka ji irin wannan magana a bakina ka tabbatar da irin wannan maganar ɓata ce kuma hasha lillahi Allah ya jarace nan faɗi irin wannan magana amma ka gane cewa duk wanda ka ji shi ya faɗi irin wannan magana cewa babu wani nassi karara da ya nuna cewa akwai azaban kabari to ka sani yana kan bata ba aqidan ahlus sunna bane aqida ce ta mu'tazila Allah ka shirye da mu sai malam yace wa dhaqatul qabri da kuma damka da kabari yake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Imam al-Bukhari da Muslim yace da a duniya akwai wanda zai kubuta daga damkar da kabari yake yi wa mutum to da sa'ad ya kubuta daga shi mutumin da ya mutu al'arshin ubangiji sai da ya girgiza ana shigo da kai kabari kowaye kai sai kabari ya damke ka ka tukunna ya matse ka sannan ya suke ka kowaye kai duk irin ibadarka duk irin tsoron allanka sai da kabari ya matse ka tukunna sannan ya sake ka wannan karara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ta yace in akwai wanda ya kamata a ce ya kubuta daga wannan to da sa'ad ne to shi ma bai kubuta ba mutumin da da ya rasu sai da al'arshin ubangiji ya girgiza amma manzo Allah ya ce sai da kabari ya damke shi sannan ya sake shi da ne magana da kai mai sauraro ko kallo ka sani mana jiran wannan lokacin wallahi ko mun shirya ko ba mu shirya ba in dai ka mutu sai kabari ya matse ka tukunna ya sake ka tana shigar da kai sai ta matse ka sannan sai ta sake ka kaman oyoyo idan ya dawo baya idan ya dawo gida mai yake yi ba ya suna bin su gudu ba su kame shi ba to haka kabari sai ya maka sai ya damke ka sannan ya sake ka wannan kuma hadisi ne ingantacce ne malam Abu Hanifa ya ce wa daqqatul qabri haka mu aqidan mutalis sunna wal jamaa mun yadda cewa akwai damka matsewa na kabari da take yi wa duk wani mumini don manzo Allah ce da wani zai kubuta la naja da wani zai kubuta to sa'ad ya kubuta daga matsa da kabari ke yi wa mutum idan an shigar da shi in ya mutu Allah ka kubutar da mu sai malam ya ce wa azabuhu haqqun da kuma azabar da ake sha a kabari wannan al'amari gaskiya ne ka'inun lil kuffari kullihim wannan azabar tana faruwa ga kafirai rankata su ba kafirin da ba zai sha azaba ba to amma wani sai ka je yana ce maka me yasa zaka ce kafiri dan wuta ne bayan Allah ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yaghfira Allahu lahu duk wanda ya kafarta ya mutu a kafirci Allah ba zai taba yafe mai ba kai kuma ka zo ka ce ai eh, wai tun da ya mutu ba a magana a kansa kuma manzo Allah ya ce a hadisi ingantacce Imam bukhari da Muslim da sauran ashabu sunan ma yace la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min billadhi ji'tu bihi illa kana min ahli an-nar ya ce babu wani ba yahude da zai ji labari na ko wani ba na tsare ya ji labari na ni zan Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan ya ƙi yin imani da saƙon da na zo da shi manzala ce face ɗan wuta ne shi kai kuma ka zo ka ce a ai bai kamata a ce haka ba kaga wannan aƙidan alis sunnawar wal jamaa suna gaskata abinda ya faɗi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya faɗi. irin wannan babu wani kawaici kawai nassi ne baka wannan wato waje ne wanda yake rigidity baka canza shi abinda Allah ya ce haka yake abinda manzo Allah ya ce haka yake kakka zo kai tamma mutane tawili kana kokarin ka nuna musu kaza anan fa kasan an samu malamin da lokacin da sarauniyar Ingila ta mutu wai yana cewa me yasa za a ce mata yar wuta a musuluncin ta mutu ko kuwa a arnancin ta mutu kuma har ka ga wai wasu suna ba shi kariya ya karyata Allah ya karyata manzo Allah to shi waye da za a ce za a daga mai kafa to abin ta ce sai ka ga mutane an mai da addini siyasa addini daban siyasa daban in kana harkan siyasan ka ce ka yi abin da za ka yi daman don duniya kake yi amma addini ne na Allah ba a yin tawili in ba Allah bane ce, ba a yin tawili in ba manzan Allah bane ce, duk abinda ba Allah bane ce kuma ba manzon ya ce ba in biya addini ne ba a wa kowa kafa kowa ya yi magana in ka zo kan addini amma a harka ta duniya za ka iya wa mutum kafa harka ta siyasa za ka iya wa mutum kafa saboda ne harka ce ta neman abin abinda kake so amma in aka zo maganar Allah to dole ka bi maganar Allah dole ka bi maganar manzan Allah ka ajje ra'ayinka ni ma in ajje nawa mu bi na Allah da na manzansa saboda dan shi aka samar da mu a duniya dan Allah cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljani ba face dan su bauta min to tun da bauta ne kaga ba da sarran ka yi ba kuma ba kana ganin ya kamata ne. a'a Allah ya ce kuma ya turo ɗan sakonsa shine wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka kayi kaza kenan sai ka bi ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum ku bi kada ku kirkiro har ga an wadatar muku kawai Allah ya ce manzo Allah ce sai ka zauna lafiya amma in ka ce mutane za ka yi wa addini dan ka burge su wallahi ba za ka taba burge mutane ba abu ma waje da yafi wato hatsari kamar Najeriya addinin ma ya kasha ka nemi yaddan Allah in Allah ya yarda da kai wallahi ko mutun ya ki Allah sai ya in kuwa Allah baya yin ka kowaye shi ba zai yi ka ba dan Allah sai ya sa kyamarka da kiyayyarka a zuciyar mutane suna so ko ba sa so haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi ingantacce hadisin Imam al-Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira yace idza ahabba Allahu 'abdan idan Allah ya kaunace ka na da Jibril sai shelanta ya kira mala'ika Jibril sai ce ya jibrilu ya kai mala'ika jibril inni uhibbu fulan ni Allah ina ƙaunan wani sai Allah ya kira sunanka Allah ka sa muna cikinsu. su sai ce sai ce wa eh, mala'ika jibril fa ahibbahu kai ma ina umurtanka ka so shi fa yuhibbuhu a take mala'ika jibril zai ƙaunace ka fa yunadi jibrilu ala samai sai mala'ika jibrilu ya shelanta wa mala'ikun da ke sama ran kaɗinsu inna allaha ahabba fulanin ba hibbuhu lalle Allah yana ƙaunan wane sai kira sunanka Allah ka sa muna cikinsu. sai ya ce kowa ana bashi doka a sama ya ƙaunace ka manzo ce fa hibbuhu alus sama'i duk mala'ikun da ke sama sai su ƙaunace ka fayubu lahu qabulan fil sai ka samu karbuwa a doron kasa inda ka je sai ka ga ana kaunatanka wa idza abghada Allahu 'abdan wa fi riwayatin wa idza abghada Allahu mri'an idan Allah ya ƙyamaci wani bawa ko wani mutumi nada jibril sai shelanta ya kira mala'ika jibril ya jibril sai Allah ce ya kai mala'ika jibril inni ubghidu fulan ni Allah ina kin wani fa abghidhu kai ma ina baka doka ka kisa Allah ka kiyashe mu fa jibril malaika jibril sai ya kyamaci wannan bawan fa jibril ahla samai sai malaika jibril ya shelanta wa duk mala'ikun da ke sama rankatakabdin su sai ce inna allaha abghadha fulan lallai Allah na kinwa ne fa abghiduhu kuma ana ba ku doka kowa ya kishi fa yubghiduhu alus sama'i duk mala'ikun da ke sama sai su kiyamaci wannan mutumin fa yudau lahu fil ardi baghda sai a sanya masa kiyayya a doron kasa duk inda ya je ba a kaunansa kenan sai an soka a sama kafin za a soka ina a kasa sai an kika a sama sannan za a kika ina to kuma me yasa zaka zo kana bata lokaci akan wai mutane kana so mutane su soka ka nemi yardan Allah in Allah ya yarda da kai ka ma sai ya zo ya yarda da kai ya zo ya yabe ka ya faɗi alkhairi ko da ka tafi ya kushe amma sai ya faɗi zai ce amma fa ai duk da yake shege ne amma kuma kaza ne kaga wal haqu ma shahidahu al adu gaskiya ita ce wanda ya fito a bakin makiyi ka ne amma ya ce kai mutumin kirki ne to kaga ai kankarce nan ko makiyinka da bakinsa ce na fa mutumin kirki ne ai an gama ai ba ka bukatan kuma shaidan masoyinka kuma ai kaga aiki yayya ce za ta hana shi faɗi gaskiya a kanka to amma in har ya faɗi to an gama ba ka bukatan kuma shaidan wani to shi sa ka nemi yaddan Allah ba na mutane ba Allah ka shirya da mu wannan yana daga cikin gabar da malam ya ambata imamu abu hanifa sai ya ce Wali waliya'udi عصاة المؤمنين حق ja'izun. Malam أبو حنيفة يتي ها ya'un ne ni nawa kamar ya'un ne ba'un ne? ba'un ne? to ni nawa ya'un ne sai ce wali ba'adhi usatil mu'minina haƙun ja'izun wasu daga cikin masu saɓan Allah daga cikin mu'minai ya halatta za iya musu azaba kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai zai fitar da su daga baya tunda daman yana magana ne akan azaba kaga ya ce wa azabuhu haqqun ka'inun lil kuffari kullihim kaga jumlar kenan yana magana akan azaba cewa kafirai dukkan su ƴan wuta ne amma me wali ba'dhi usatil mu'minina haqqun ja'izun su kuma sashen mu'minai wanda suka saba wa Allah azabar Allah a su ya halatta in Allah ya ga dama ya musu azaba in ya ga dama ya daga musu kafa duk da sun yi laifin saboda ka'idar inna Allaha. la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa idan aka yi tarayya da shi na zunubi na shirka amma duk laifin da yake ƙasa da shirka Allah na yafe wa wanda ya ga dama daga cikin bayansa duk irin saban Allah da mutum yayi Allah yana iya yafe masa duk da ya saba wa Allah ya mutu yana saban Allah in Allah ya ga dama sai ce ya yafe saboda mai. adalci ne daga gare sa kuma falala ne da tausaya wa wannan mutum in kuma Allah ya ga dama ya yi masa ukuba akan wannan zunubin wannan kuma ya cancanci ukuba ne na Allah subhanahu wata'ala saboda haka in dai ba shirka da kafirci mutum ya mutu a kansa ba duk irin saban Allah da mutum ya yi baka cewa dan wuta ne wannan shine akidan ahlus sunna sai dai ka ce kai wane a bisa dukkan alamu ya yi mummunan cikawa muna jiye masa tsoron haɗuwarsa da ubangiji amma muna fatan Allah ya tausaya masa ya yaƙe masa kaga wannan shine akida ba za ka ce a ai wani tun da yayi kaza ba kawai dan wuta bane ana ganewa ba a yi wa Allah wannan gaci sai a ce to wani dai muna tausaya masa saboda yayi alaman mummunan cikawa ta bayyana gare sai dai muna fatan Allah ya tausaya masa ya ji kansa ya yafe masa kaga baka ce dan wuta bane amma dukkan wani alama ta cewa yana iya shiga wani mummunan hali ya bayyana gare ka baka cewa dan wuta ne kai tsaye ana ganewa duk irin saban da yi wa Allah matukar ba shirka yayi ba kuma matukar ba ya mutu akan kafirci bane wa'annan laifuffukan guda biyu sune Allah baya taba daga kafa akan su amma duk wani laifi da bai kai wa'annan guda biyun ba in Allah ya ga dama zai iya yafe masa bal hasili ma ga wani sahabi ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kamar yanda Imam al-Bukhari ya ambata a cikin Adabul Mufrad Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi a cikin jami'insa ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah nayi zunubi mai girma tsakanina da Allah mazala bai ce wani irin zunubi bane sai ce hallaka min walida kana da uwa mahaifiyar kana da rai sai ce a'a mahaifiyarsa ba ta da rai sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hallaka min khala kana da kanuwar uwa ko yar uwa in nake nan sai ce eh, sai ce ka lizimce ta ka kyautata mata wannan kyautatawan zai sa Allah ya yafi maka wannan girman zanabin kaga ashe kenan aƙidan alin suna wani jama'a inda dai ba kafirci mutum ya mutu yana yi ba ko kuma shirka ba ka cewa wani dan wuta ne kai tsaye amma duk mutumin da ya mutu a bisa kafirci ko a shirka wannan kakkaja kakkai tantama wannan dan wuta ne khalidi da fiya abada amma duk wani laifi da bai kai ba sai dai a ce to wani ana jiye masa tsoron halin da ya mutu a kai amma ana fatan Allah ya tausaya masa shi kenan kakka kara kakka daɗa. to shine imamu abu hanifa yake wannan magana sai ce wa kullu shay'in zakarahu al-ulama'u fil farisiyyati min sifatillahi azza ismuhu jaizul qawli bihi siwa al-yadi bil farisiyya haran yace wa kullu shay'in zakarahu al-ulama bil farisiyya dukkan abinda malamai suka ambata da farisiya shine bisa harshen farisanci min sifatin lahi azza wajen, min amin ah, sifatin lahi azza smuhu daga cikin siffofin Allah wanda sunansa ya girmama faja'izul qawli to ya halatta za a iya jingina wa Allah duk wata siffa da Allah ya siffanta kansa da shi siwal yadda bil farisiyyati banda hannu da farisanci ba za a jingina wa Allah da wannan yaren ba wa juzu an kala? ya halatta za a iya cewa bar'u huda ai azza wa jalla bila tashbihin wala kayfiyatin wannan malam yana fassara maka yaren farisanci ne da ake magana ake jingina wa Allah sai ce bar'u huda ai abinda ake nufi da bar'u huda bila tashbihin ba za a siffanta Allah da siffa irin na dan adam ba wala kaifiyatin kuma ba za a ce ga yaya yanayin siffar hannun Allah yake ba wannan malam yana magana ne akan wanda suke amfani da kalman farisanci suke jingina wa Allah wani siffa sai ce banda wannan na siffar hannu da suke jingina wa Allah ba za ka faɗi abinda wato farisanci ake amfani da shi ba ake jingina wa Allah na siffa ana faɗin shi ne kamar yadda Allah ya faɗe shi da harshen larabci ya jingina wa kansa wannan siffar saboda za ka iya faɗin wani kalma wacce za ta saba a yaren harisanci saɓanin abin da larabci yake nufi ana ganewa to shi ne sai imamu abu hanifa ya ce da irin wannan ba za a jingina wa Allah subhanahu wa ba duk abin da Allah ya siffanta wa kansa a cikin alkur'ani a siffanta mai kada a amfani da yaren farisanci a ce kaza wanda Allah bai ambace shi ba kaga farisanci ba larabci ba ne, kuma larabci ba kaman kowace yare ba ne a duniya Shi ne yaren da ba za ka taba iya hada shi da wani yare a duniya ba saboda ne faɗinsa da kuma wadatansa kalma ɗaya za ta ɗauki abubuwa da yawa to kada ka ɗauki kalman farisanci ka jingina ka ba Allah wannan sunan da farisawa suke amfani da shi kaga malam ya toshe kofa na siffanta Allah da siffar da ba shi Allah kira kansa da shi a cikin alkur'ani ba ana fahimtar wannan gabar saboda kaga dukkan siffofin da Allah ya siffanta kansa da shi a cikin alkur'ani yake to kada ka ɗauki wani yare ka jingina wa Allah kamar yadda misali wa'anda ba musulmai ba suke cewa kiristoci zaka ji sun ce papa god haka ne haka ne to kaga wannan ai kafirci ne in ka jingina wa Allah haka Allah uba ne lam yalid to amma su sun siffanta shi da me sunan uba ko to kaga wannan ba daidai ba ne. irin wa'annan kalmomi to shine a farisanci shi sa sai imamu abu hanifa ya ce ba za ka siffanta Allah da wata siffa da ake siffanta shi da shi da yaren farisa ba sai dai ka siffanta shi kamar yadda ya siffanta kansa a cikin alkur'ani duk da su a bar'u huda a harshen yaren farisanci ana nufin bila tashbihin wala taqyifin ai ba za a siffanta Allah da siffa irin ta dan adam ba kuma ba za a ce yaya yanayin siffar Allah take ba saboda akwai wanda ya gan shi kaga ba wanda ya gan shi amma tun da ya ba mu labari yana da kaza sai mu yadda ne yana da wannan siffar an gane kuma ba za mu kamanta shi da ne dan adam saboda kamanta shi da dan adam alama ce ta tawaya ga siffar Allah subhanahu wata'ala saboda yace laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu da ya kama da Allah shi mai cikakken ji ne kuma mai gani kaga ka kwatanta Allah da wani kaga ka tauye siffar Allah shine malaman tauhidi suka ce sifatullahi ta'ala sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin min alwujuh wannan ita ce kaida ta farko a cikin kaidan sifatullahi ta'ala wanda Sheikh Salih bin ya ambata a cikin alqawaid almuthla fi asma'illahi wa sifatihi alula a wajen babu sufufin Allah yace sufufin Allah siffa ce ta kamala babu tawaya a cikinta ta fuska daga cikin dukkan fuskoki ba jinyana ka wa Allah siffa tawaya ba yanzu misali sunan abdu da za ka ga mutane da yawa suna sawa ba sunan Allah ba ne an saboda a cikin sunayen Allah babu ne abdu kai kai ma san menene ne manafa burki ne gunki ne a sungumin gunki na mutanen jahiliya amrubin jamo ya bauta wa manaf shi ne ma ramin allan shi a madina lokacin da Musa bin umar ya zo yana karantar da abai kafin manzo Allah ya hijira zuwa madina ƴaƴansa anas daga ciki akwai anas bin amr bin jamuh ya zo ya samu baban ya ce mai ga addini ka zo ka bi saboda shi ya musulunta matarsa hindu ita ma ta musulunta amma ta ɓoye wa mijin ko yaron da ya zo ya tallata wa baban sai ya je wajen gunkinsa manaf ya ce da Allah ga wani sabon addini a madina ya shigo amma na yara ne me kake gani dangane da wannan addinin daman sun mun buku mun umuyun ne ko sai gunkin ya yi shuru sai ce kila kana fushi da ni barin baka sati kaga allan shi kenan yaran da suka ga haka dare na yi suka lallabo suka ɗauki gunkin suka jefa a bola da gari ya waye ya ga gunkinsa a bola ya yi zagi ya yi ashariya ya ce Allah kai ka san ban san wanda ya maka wannan abun ba inda na san wanda ya maka wannan abun wallahi zan yi maganinsa sai kara ɗauko shi ya wanke shi da safe ya fesa mai turare ya ci gaba bautan sa dare na yi yaransa suka lallaɓo suka tara jefa allan abola da gari ya waye ya gan shi abola ya ce kai Allah Sai ne a bola haka ya ce wallahi da na san wanda ya ma wannan abin da na yi maganinsa sannan ya ɗauki allah ya wanke shi sai ya fesa mai turare sai ce to allah kai kasan na yi iya abin da zan iya sai ajiye mai takobi ya ce kara kanka yaran suna kallo duk abin da ya yi ba su ce mai komai ba dare na yi suka ɗauki allan da wukan sai suka jefa shi a cikin mushen kare a wannan bolar da gari ya waye ya ga ga wuka a gefe ga allan shi a cikin mushen kare yace wallahi yace wallahi anta la tastahiqu an takuna ilaha yace na rantsa da Allah kai baka tantance ka zama Allah ba tunda ka kasa kare kanka daga nan ya musulunta ya karbi musulunci kaga anan ko Allah yana neman taimako wannan ya cancanci ya zama Allah ana ganewa shi ne ibn qayyim al-jawziya yake cewa idza mata al-ilahu bi sun'i qaumin amatuhu fa hal hadha ilahu idan Allah ya mutu saboda mummunan aikin da wasu suka yi wai shin wannan ya cancanci ya zama Allah sun kashe shi yace wa fa hal hadha ilahu wannan Allah ne kuwa kana ganewa nasara yake wa wannan sai yace ta'ala Allahu an ifkin nasara da yus'alu kulluhum amma iftarahu yace Allah ya girmama akan kage da nasara suka yi suka dingina wa Allah wai Allah ya kashe kansa ko ya bari an kashe shi saboda ya karɓe duk zunuban mutane sannan ya tashi kuma ya koma to lokacin da aka kashe shi ina to Allah yake wa zai rike duniya ana ganewa to kaga wannan shine maganar da yake yi wannan gabar ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu zuwa majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala sai mu tashi akan ma'anar qurbi wal bu'd sai mu tashi akan wannan ma'ana in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu insha Allah za mu taƙaita a cikin karatun da muka yi wa alaikum salam na'am eh, wannan magana margayi malam abubakar mahmud guni ya faɗi a zahirin maganar a zahirinta idan an ɗauke ta a ƙa'ida ta shari'a kamar yadda malaman tauhidi suka ce wal alfazul mujmala al muhtamalatu lil khata'i was sawab yustafsar an ma'anaha وما كان bi أثبت بلفظه الشرعي وما كان باطلا rudda suka ce idan mutum ya yi magana mai harshen damu wanda za a iya fassara ta daidai kuma za a iya fassara ta bisa kuskure sai a ce me yake nufi da wannan kalma in yana nufin siyasa ta fi sallah a gaba shi kuma yake nufi ba ko ya ce wannan magana bisa kuskure ne idan yana nufin cewa harkan siyasa in aka ba ta kulawa za ta kiyaye dokokin sallar ku ba za a hana ku ba to wannan sai a ce ba laifi bane wannan magana amma ita karan kanta tsurar kalmar kuskure ne a faɗe ta a haka ana ganewa sai dai a ce in kaza yake nibi wanda kuma ka san ba za ka mai wannan fassara ba sai ka ce to kuskure ne in kuma kaza yake nibi wannan ma'anar ba ba matsala bane amma zahirin kalma a faɗe ta a haka kuskure ne a babin akida gano wannan to wannan shine magana amma duk lokacin da zaka an yi wa maganan kwaskwarima kai kwaskwarima kai kwaskwarima dole sai ka zo ka fada bisa kuskure wannan ita ce ka'idar da malaman ka suka bada in aka zo babin al'amari na addini in mutum ya faɗi magana mai harshen damo wadda za a iya fassara ta daidai za a iya fassara ta bisa kuskure sai a ce in kaza yake nibi kuma mun san ba hakan yake nibi ba ko kuskure ne amma in kaza yake nufi to maganar tana kan hanya kun gane Allah ya samu dace wa alaikumus salam na na shelantawa da Allah yake yi na da mu'minai da wanda ma ba mu'minai ba Allah zai sanya masa karbuwa ai daman ka duba da'awa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fara mai suka ce mai sahir ahin ko majnun amma daga baya me sai suka dawo su suke ba da ransu su me dan su kare shi kaga Allah ya kaunace shi ya sa musu kaunansa a zukatansa har suna iya ba da jininsu don kare kansa shi ne asallahu an yaji alabai na wa bainan a adaitun minhum mawadda sai Allah ce maka mai wallahu kadir wallahu gafurur rahim ina fata ka gane to Allah zai iya yin komai idan farko in aka fara za ka ga ana kyaranka ana kaza amma in tafiya ta yi tafiya sai ka ga Allah ya ba su karbuwa malamai nawa ne ka sani a baya wanda an zage su an ci mutuncinsu amma wasu ma bayan sun mutu ne aka koma ana ƙaunansu haka ne? ito wannan yana nuna maka karbuwa ce ta Allah ana ganewa? yawwa Allah ya samu dace wanda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa, wanda muka yi bisa kuskure mana roƙon Allah ya yafe mana inda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la wanda ya gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zurriyarsa ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima muna roƙon ka mu ma ka mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima ko lokacin wanda ya kofe da nasa da mu shi ya Allah muna roƙon ka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira duk lokacin da mutum mu ta zo da mu da masu kallon mu da sauraro Allah muke roƙo ya ba mu ikon cika da kalman shahada idan kuma kiyama ta tsaya mana roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu malam Isa ya ce akwai wani dattijo da yake matsayin uba gare su ba yana kwanciya asibiti ba lafiya muna roƙon Allah ya bashi lafiya da shi da sauran 'yan uwa da suke kwance a asibiti muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba su lafiya da wanda ma suke kwance a gidajensu akwai malam Abubakar Sadiq shi ma yana kwanci amma yana samun sauki dan shekaran jiya ma ya kira ni muna fatan Allah ya sa ka fara ni ya tada kafadinsu mu kuma da mana aran lafiyar ya ba mu ikon ribatan wannan lafiyar wajen neman yardansa fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk